wallahi jama'a na yi wata tafiya na to wani tsurkuki a cikin jihar bauchi sai na zo wani ƙauye ban ma sanya aka yi bani dai na iso sai aka ce a ƙauyen nan na ne ƙauyen su ta tare ali shi ne har wani ya ce mini kaga bayan gidan nan eh to kabarin shi yana nan ma sai na je na tsaya ne mishi addu'a ta tare a din nan shine gwamnan jihar bauchi a lokacin shagari sai gani tsaye a kan kabarin ta tare ali sannan na yi tafiya daga port na dawo na zuwa wani kawai ya koma hanya ta lalace na tsaya zan kwana nan ne garin su professor ambrose ali gwamnan jihar delta shi ma a lokacin mulkin shagari a nan garin ake bani labarin cewa ya yi cuta cutar da sai da ta kai ana kaɗa gwangwani a coci ana neman mishi taimako professor ambrose ali medical doctor ne professor ne kuma gwamna ne amma dubiyar da allah ya mai da shi kowa ya san shahararren gwamna irin gwamna shehu kan giwa ya sha waka a wurin aliyu dan dawo ko bai sha ba to amma yanzu ka je ka binciki wani hali ne iyalin shehu kan giwa suke ciki na talauci da kaskanci masu mulkin mu ne ku ji tsoron Allah in ku ne yau ba ku ne gobe ba mutanen mu suna cikin yunwa da wahala yanzu ramadan din nan da ya shiga ya fa zama rahama ne ga wani saboda dama da yunwa yake wuni wadda ba gaira ba sabab yanzu mai gaira mai sabab ta zo amma bala'in in an zo shan ruwa to masu kuɗin mu ku ji tsoron Allah ku kirkiro da iftar din nan ku rinka kai abinci ana ci a masallatai da lokacin sahur da lokacin bude baki masu mulkin mu tara kuɗi wallahi kuɗi ba su ne rahama ban ba haka ba amru alin ya tara ta tare ali ya tara gwamna barda ya tara dukkansu sun tara amma kafin shekara goma sun talauci eh amma ku ji tsoron Allah